This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da 25. A Nijar za a iya jin mata ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafa sadarwa ta intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfila hashin gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. An gudanar da gangami a kasashen Turai jiya Asabar na nuna takaicin matsalar 'yan gudun hijira da ke ƙara kamari. Dubin dubatan mutane ne suka yi da fifi a birnin London domin nuna adawa da matsayin gwamnati game da matsalar 'yan gudun hijiran. 'yan fafutukar kare hakkin bil'adama da 'yan siyasa da kuma fitattun mawaƙa sun yi jerin gwano zuwa majalisa domin nuna goyon bayan 'yan gudun hijira da jan hankali kan halin da 'yan gudun hijiran ke ciki waɗanda ke neman mafaka daga tashin hankalin da ake a su, musamman gabas ta tsakiya masu zanga zanga suna ɗauke da kwalaye da rubuce-rubuce da ke cewa a buɗe kan iyaka da kuma mai cewa 'yan gudun hijira su shiga waje da jam'iyyar Prime Minister David Cameron wadda a makon jiya ta ce za ta karbi 'yan gudun hijira dubu kawai cikin shekaru biyar. 'Yan gudun hijira dubu biyar ke neman mafaka a kasashen da ke ƙarƙashin ƙungiyar tarayyar turai bana. Mazauna birnin Charles na kasar turkiya sun fara zirga-zirga suna ganin irin barnar da aka yi bayan da hukumomi suka ɗage dokar hana fita da aka kafa na tsawon kwanaki tara yayin da suke gumuzu da mayakan kurdawa jama'a sun fara komawa rayuwar yau da kullum a birnin da aka katse da sauran duniya na tsawon fiye da mako guda yayin da jami'an tsaron ƙasar turkiya suke dawa aka haɗa mu da ƙungiyoyin matasa na mayakan ƙungiyar pkk da suka kwace birnin wani wakilin murya amurka da ya ziyarci garin jiya asabar ya ga an yi wa gidaje da ababen hawa ruwan albarusai ya kuma ga kwanson baraguzai da kuma albarusai a kowane lungu da aka shiga ana ganin gine-ginen da aka rusa da bom a kowane titin birnin da ke kusa da kan iyakar turkiya da iraki da kuma siriya waɗansu mutane a garin sun ce an kashe akalla farin kaya 25 da suka hada da mata da ƙananan yara a cikin mako guda da aka shafe ana gumozin. babu dai wata majiya ta tabbatar ko kuma da aka sin wannan adadi jiragen dakon kaya na sojoji biyu mallakar kasar rasha da ke dauke da ton tamanin na kayan agaji sun isa siriya domin kafawa sama da 'yan gudun hijira 1000 sansani yayin da babbar kungiyar hamayya ta kasar siriya take kushe moscow sabili da shigar sojojin a kasar da galibi larabawa ne Kakakin ma'aikatan tsaro na ƙasar Rasha Major Janar Igo konoshikov ya faɗa jiya Asabar cewa kayan agajin sojan sun hada da kayan kafa sansani. Gamayyar ƙungiyar ƙasar Siriya da ke ƙoƙarin hambara gwamnatin shugaba Bashar al-Assad ta yi Allah wadai da tallafin na Rasha da ta ce mataki ne mai tada hankali kuma ɗaukar matakin soja ne kai tsaye. Wani jami'in Amurka ya shaida murya Amurka ranar Juma'a cewa agajin da Rasha ta bada kwanan nan ya hada da mayakan ruwa 200 da kuma gidajen soji 1,500 jami'in ya ce sauran kayan agajin kuma sun hada da motar igwa kananan na'urorin kare makamai masu linzami da kuma motocin silke to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jam'iyyar adawa ta pdp a jihar Bauchin najeriya ta gudanar da garan bawul da ya kai ga tsige shugaban jam'iyyar da sakataren sa da kuma zaben shugaban wucin gadi tare da barazanar yiwuwar sa bakin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc mataimakin shugaban jam'iyyar kuma ɗan kwamitin zartarwa salihu ya'u na bardo ya yi wa wakilin abdulwahab muhammad karin haske dangane da batun bisa ga abubuwan da suka faru mu majalisar zartarwa na jam'iyyar pdp na jihar bauchi mun zauna mun tattauna min bi dukkan ka'idan da ya kamata bi mun dakatar da shugaban jam'iyyar pdp na jihar bauchi alhaji ibrahim yaro yaro a wani dalili na farko tukuna baya kiran mitin a kan lokaci kamar yadda kundin tsarin mulkin jam'iyya ya tanada na biyu tun da aka fara wannan jam'iyya asusun kudi jam'iyyan babu wanda ya sani daga shi sai tsohon sakatare na jam'iyyar pdp na jihar bauchi ba wanda ya san me ake shigarwa me ake fitarwa sai shugaba da sakatare akwai zargi a cikin wannan din har da kama motocin jam'iyya a sayar a sa kudin a aljihu guda ashirin yawan kudi shine muna zargin kusan miliyan dubu daya an samu baraka kenan eh an samu baraka tun da muna tuhuman su da laifuffuka shi yasa muka dakatar da su mun nada mai riko yanzu uwar jam'iyya za mu tura mata takardunmu za mu tura mu hukumomin yan sanda da dukkan inda suka kamata mu tura musu takardunmu za mu tura musu yanzu kun kafa kwamiti ne don su binciki wannan al'amura akwai kwamiti sannan kuma turawa da za mu yi national su national su za su turo su ce a bincika wannan abu su ne wanda za su bincika su gane gaskiyar magana ko karyanta mun kira mun bashi takarda na notice na cewa su zo su kare kansu a gaban wannan majalisar zartarwa da ana ta ana ta badakala a ciki mu ma shine muka ce gara mu gyara kafin zaɓe na gaba ya zo mu zama cewa mun gyara jam'iyyar. Har ila yau na ji ta bakin shugaban rikon jam'iyyar kan naɗa shi da aka yi. Sunana Honorable Shetu Zaki na karɓa da izinin Allah ku zan adalci. doka ce ta kawo ni don by constitution na party ya sa na samu kaina a wannan matsayi to sai dai duk kokarin da na yi domin jin ta bakin shugaban da aka tsige ya ci tura na je ofishinsa ban same shi ba sannan na buga wayarsa bai amsa ba na kuma aika musu da sako nan ma dai bai bani amsa ba rahoton abdulwahab muhammad daga bauchin tarayyar najeriya an zaɓi jeremy corbyn wani mai matsanancin ra'ayin sauyi a matsayin shugaban jam'iyyar labour jiya asabar nasarar da ake gani za ta kai birtaniya ga ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai matakin da wani tsohon prime minister jam'iyyar labour ya ce zai iya sa jam'iyyar ta rasa goyon baya magoya bayan corbyn sun yi ta murna a shakkwatar jam'iyyar yayin da 'yan gani kashe ni a duk faɗin ƙasashen turai kuma suka yaba zaben nasa akwai sabanin ra'ayoyi dangane da zaben nasa inda waɗansu suke fargaban cewa masu zaɓe za su guji jam'iyyar sabili da tsare-tsarensa masu tsauri da suka hada da yin gaban kai a batun raba ƙasa da makaman nukiliya batun zama ɗan ƙasa da kuma gabatar da tsarin yiwa wa attajirai haraji korbin wanda da farko ba a zaci zai ci wannan zaɓe ba a lokacin da ya tsaya neman shugabancin jam'iyyar ya faɗa a jawabinsa bayan zaɓe cewa abubuwa suna iya sauyawa za su kuma sauya ya samu kashi 58.5 cikin 100 na kuri'un fiye da abin da aka zata zai samu tun farko nasarar da ya samu ta nuna irin goyon bayan da 'yan gurguzu a kasashen turai tare da lashe zaben sirika da girka cikin kasar wato cikin watan janairu da kuma irin goyon bayan da jam'iyyar da ke adawa da tsoke bakin aljihu take samu a kasar spain dukan jam'iyyu sun yi na'am da zaben nasa daga ƙarshe wata babbar jami'ar diplomasiyyar amurka ta ce za a ci gaba da aiwatar da takunkumin da aka kakaba wa rasha sabili da rawar da ta taka a rikicin ƙasar ukraine har zuwa lokacin da za ta mutunta yarjejeniyar da aka cimma mataimakiyar sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka victoria, victoria nuland ta kuma yi gargaɗi jiya asabar cewa moscow za ta fuskanci takunkumi da suka fi na yanzu tsauri idan ta sake ketawa yarjejeniyar lunan ta bayyana haka ne a kiev babban birnin ƙasar ukraine a wajen wani taron jami'an siyasa da 'yan kasuwa na ƙasashen ƙetare ta ce idan aka aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma a minit baki daya da ta haɗa da mutunta yaucin ukraine da ya shafi kan iyakokinta daga nan za mu fara janye waɗansu takunkumin Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu koma gefe mu bar ku da ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ke shiryawa kuma na gabatar. Idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun kawo muku tattaunawar da muka yi ne da Ahmadu Sule, ɗaya daga cikin shugabannin hukumar zaɓen ƙasar Ghana. Kuma muna da sauran ƙarshen wannan hirar inda na tambaye shi ko me zai ce wa mutanen ƙasar ta Ghana game da wannan zaɓen? Musamman ganin zaɓe na gaba ya ɗara wannan shine sai ya ce da ni in kuma sun ga mun wani kuskure kas sun shiru su gaya muna zuwa gaba ai ba komi kai za ka yi sosai ba shi sa kuma su waɗanda hankalin su yanzu haka mun mu ba su labari kamar da mutane nawa suka fito an kasa ta kashi kamar ɗari nawa ne suka fito suka jefa kuriya su ma suka ga haka nan waɗanda muka ce su tattane mu ya so mutane su fito su jefa yanzu sun gani sannan na ƙarshe zan ce unguwa shi shiyoyin da watakila wadda ya kamata sanye mu jefa a jefa ba su zo ba za mu sake jefawa ko inda kuma foto na ɗaya biyu an su kuna ba su hankuri su yi hankuri ba da gangan muka yi ba wannan kuskure yana iya zuwa tun da bai da yawa shi amma generally na ce mun gode musu sosai jefa kuriyan ga ta tafi daidai kan da muke so maganin da sakamakon kowa ya san matsayin shi idan kuma muka dawo nan cikin gida najeriya a can jihar adamawa ana takon saƙa ne tsakanin gwamnati da jam'iyyar adawa da ma sauran jam'iyyu game da ɗage lokacin zaɓen da gwamnatin jihar ta yi duk ko da yake wasu jam'iyyun sun kai wannan batun gaban kotu ga dai abinda shugaban jam'iyyar na apc a jihar alhaji hassan jikan ardo yake shaidawa ibrahim abdulaziz gwamnatin jihar tana so ta yi amfani da dama ta hana alƙalan ma yin aikinsu saboda abin da mutane suke jira da mutane ne suke da haƙƙi su zaɓi shugabanninsu amma abin mamaki ana cikin wannan aron gama muna gaban kotu kuma inda za ku tabbatar cewa dama gwamnatin jihar taraba a ƙarƙashin shugabancin jam'iyyar pdp dama ta saba bijirewa umarnin kotu sai suka koma kuma suka sake ƙara musu sabon wa'adi to mu muna alawa dai da wannan kuma kamar yadda muka faɗa a duk lokacin da aka gama wannan shari'a duk waɗannan shugabannin ƙananan hukumomin da aka nada da albashin da suka karɓa da duk ayyukan da suka yi rusasshen aiki ne kuma za su mai da wannan albashi kuma duk abubuwan da suka yi ba za a yarda da shi ba saboda babu hurumin yin wannan ita saboda ba su da yancin yin haka saboda haka a shirye muke har yanzu muna kan bakanmu muna gaban kotu idan ma gwamnatin jiha ta hana alƙalan jihar taraba raba saurari wannan ƙaran daga nan har kotun eh, eh, eh, ƙasa kotun koli za mu da kuma ibrahim ya koma ta ɓangaren gwamnati domin jin shin wame take ciki ne akan wannan batun zaben na ƙananan hukumomi a nan kuma sai silvanus yakubu giwa mai magana da yawon gwamnan ya shaidawa ibrahim cewa dole yi zaɓe amma ka komai ana yi a hankali dole muna da wajibi ne za a yi zaɓe kuma ma ma cikin sauri amma zabe kan za a yi in Allah ya yarda akwai ce za a yi kuma sai gashi kun ƙara wa'adin kusan watanni uku da Allah shi ne zaben kenan Allah akwai wanda zai ya samu cikin sauri ne in ka tuna ma har yanzu ba mu nana cikin shi ba gwamna yana understanding komai da komai hankali kafin a yi komai da komai ni ai abu hankali shine ake gane kan abubuwa ko ma a zo ana cikin hanzari a zo daga baya a zo ana zaki cewa ba iya wani abu ba tuna cewa fa mun mutum na yayi minister da ministry school biyu ya san ministry school uku ya sassan sama da kasa da hayaniyar Najeriya yana cikin architects wayanda suka dizanin Abuja saboda haka ya san harkar duniya ya san harkar administration saboda haka yana bin komai hankali kuma ina so in tabbatar maka cewa kafin ya zo ya fidda hayaniyar zabe duk jama'an taraba za su amince da halin da yake amma su jami'an adawa suna zargin kan cewa watakila za ku yi amfani da su ne ko kuma wajen har yanzu ana kame kame ne kama kame kame ne mun gaya maka ya sa na ce mana duk zancen shi ne kame nan har yau Ibrahim din kuma ya waiwayi ta kan abin da dokar ƙasa ke cewa game da zaben ƙananan hukumomi. Lauya mai zaman kansa, barista Idris Abdullahi Jaro, ma Ibrahim karin haske akan wannan batu. bisa tsarin mulki na 1999 sashi na bakwai karamar sashi na ɗaya baya kan tsari domin shugabannin ƙananan hukumomi dole ne sai zaɓaɓɓu kamar yadda tsarin mulki ya gabatar kuma duk wani dalili da wani zai bayar na naɗa a kananan hukumomi ya ci karo da wannan eh, sashi na tsarin mulki na kasa saboda ka a kan ka'ida kuma ba daidai ba ne amma an naɗa a kara musu wa'adi. to duk da cewa gashi an naɗa kuma har ma kara musu kamar bisa doka idan misali su waɗannan suka aiwatar da wasu abubuwa da kuma albashinsu idan har kotu ta zo ta yanke hukunci maimakon su ke kasancewa kenan. eh da ya zama ba bisa tsari ba wata za ta yi declaring da abin da ya gabata ba a yi shi bisa tsarin mulki eh, ba ba a bisa ka'ida ba a yi shi tun farko ba a yi shi akan tsarin mulki ba saboda ka ba daidai bane tun farkon sa har zuwa lokacin da sa kotu to da idan ba ba bisa me yasa ake yi ba da sari mulki kuma bai kamata ma a yi ba ba wani gurbin da ya kamata suna akwai sari an sari su misali a ce na shekara uku kafin nan su zo karshen shekara uku na an riga an shirya suna akwai hukumar zaɓe jihohi suna kasa sun riga sun shirya sun shirya komai sai a yi zaɓe kafin nan wa'adin da suke kai ya kare yana karewa in wanda yake kai na ya ci ya ci gaba kara sake a rasar da shi in kuma wani ne daban ya karba amma ya kamata kafin nan su su gama wanda suke kai su gama su a riga an shirya kuma an yi zaɓe kamar yadda ake a jihohi yadda ake a tarayya don haka ake babu lokacin za eh, oh, oh, eh, a ga kaba a jiha ce zaɓe ya zo har ya wuce ba a yi ba sannan a naɗa kaldoma haka nan ya kamata zama kananan eh, hukumomi a tunda akwai hukumar eh. zaɓe suna kasa kafin nan wa'adi ya kare tunda an riga an zaɓe su akan wa'adi kafin nan ya kare an riga an yi zaɓe ba a barin su ya wuce sabon kasa tsari a Najeriya gaba ɗaya ga kullum sai an samu wannan matsala kuma abu ne wanda tsarin mulki ya kawo sannan duk kotu da har kotun koli kullum sun yanke hukunci akan wannan so da yawa amma ba ga jihohi suna yi. so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama To da yake yau shirin kacokan akan ƙananan hukumomi ne, idan muka leƙa jihar Bauchi wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya samu damar zantawa da ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin jihar Ibrahim Galadima kuma ya kawo masa batun zaben ƙananan hukumomi a jihar ta Bauchi. Shi ne sai ya ce da Abdulwahab. To, eh, ni a matsayina na majalisa aiki na doka ne, me ya zaɓe gwamna ne. Eh, iya abin da ya kawo mana ya turo mana ya ce ga abin da yake sayi shi muke ba shi dama dokan nan da ku kuke kafa ai ku ne ma za ku ce akwai dokan gudanar da zaben kananan hukumomi kun gum da bakin ku ai kowa ya san cewa tunda an yi zabe a gwamnatin tarayya an yi a jihohi abin da ya saura yanzu mataki ɗaya ne matakin karamar eh, hukuma so ba mun yi gum da bakin mu bane eh, amin daban biya mun daban Eh, lokacin da gwamna ya ga ya samu kuɗi tun daga irin matsalan da aka samu a jihar Bauchi a yanzu wato damuwan ba wai kuma a samu zaɓaɓɓe bane damuwan tukun na farko local government ta zama local government ɗinta a yadda cewa ita sa tiya of government ne tunda me tunda yanzu an fa a lokacin gwamnatin bayan nan an fara ɗauko wasu ayyukan ƙananan hukumomi an dawo da su jiha wanda kaga da wannan ake so a ce zama a kauda da karamar hukuma din completely ko kuma gaba daya kuma kaga ba daidai bane ah, abinda da tsarin mulki ya ce aiki ne na karamar hukuma a bar mata aikinta to ma saurare yau kuma nan shirin zai ɗiga aya sai wani satin a ji mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman abdulaziz ibrahim da abdulwahab muhammad sai dan brown wanda ya daidaita sautin shiri ni madugon shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani satin cikin ikon allah A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton rahotonmu na musamman. A Najeriya dai ba sabon abu bane kasancewar kungiyoyi daban-daban na zababbu da naɗaɗɗun jami'an gwamnati tun daga matakan ƙananan hukumomi da jihohi da ma yankuna ko kuma ma a matakin ƙasa baki ɗaya. A wannan makon rahoton rahotonmu na musamman zai dubi ne kan ire-iren waɗannan kungiyoyi kan tasirinsu ga talakan Najeriya da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta. Daga Kano ga wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da karin bayani a wannan rahoton da za ku ji. Fitattu daga cikin ƙungiyoyin naɗaɗɗu da zababbun shugabanni da ake da su a Najeriya sun haɗa da ƙungiyar gwamnoni da ta shugabannin majalisun dokoki na Najeriya da ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomi da ma zauren ƙungiyar kwamishinonin kuɗi na jihohin Najeriya. Baya ga matakin ƙasa akwai galibin waɗannan ƙungiyoyi a matakai na yankuna ko ma jam'iyyar siyasa. alal misali ƙungiyar gwamnonin arewa da ta gwamnonin jam'iyyar apc da ta gwamnonin pdp da kungiyar gwamnonin yankin kudancin kasar nan da kungiyar shugabannin majalisun dokokin jihohin lardin arewa da dai sauransu masana harkokin siyasa na cewa shekaru sha shida cikin salon mulkin demokradiyya a najeriya har yanzu ire-iren waɗannan ƙungiyoyi sun gaza tasiri mai alfanu ga rayuwar talakan ƙasa farfesa kamil sanifage masanin kimiyyar siyasa ne a jami'ar bayar kano ita aƙidar ko manufar kafa ƙungiyoyi irin wannan abu ne wanda za a iya cewa akwai alamu abu ne mai kyau domin zai ba da dama a ce gwamnoni su zauna su tattauna irin matsala eh, da ta shafe su misali gwamnan wata jiha wani matsala ta matsala ta taso mashi ga inda ya warware idan an zo zai ba da shawarwari wato wannan sai ya taimaka wajen samun warwarewa a manufance kenan amma a aikacance a gaskiya abu ne da idan muka duba cikin shekaru goma sha shidan nan sai mu ga cewa ya kawo cima baya ne ga yadda jama'a suke nema za ka ga su ƙungiyoyin sai su zamanto ba talakan ne a gabansu ba kamar lokacin da aka zo ana neman gyaran kundin tsarin mulki ɗaya daga cikin abin ƙudurorin da aka kawo shine a bawa ƙananan hukumomi gashin kansu ba su tsauna a ƙarƙashin ko a cikin aljihun gwamnonin jiha ba to da gwamnoni suka fahimci wannan suka yi duk abin da za su yi suka hana samun wannan kaga irin wannan abu ne wanda akasari talaka ya kwara farfesa kamilu sani fage ya kara da ba da misali da yadda kungiyar gwamnonin arewa ke tsara batutuwa masu kyau a takarda amma aiwatarwa ta gagar kwandila ai kaga akwai wani kuduri da suka yi suna kokarin su farfado da akidar Ahmadu Bello Sardauna a bankin Arewa NNDC amma tun da ake wannan da ake zama ake ta surutu me aka tsinana sai dai gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da ke zaman memba a kungiyar gwamnonin Najeriya da takwarata ta gwamnonin labdin Arewa ya ce a wannan karan sauyi ya zo wannan sabon zubi ne jin zaben nan sabuwar Najeriya ce saboda ka yi ta kanta wato kungiyar gwamnoni ta arewa sabon kuduri aka ɗauka kuma babu shakka lokacin marigayi sardauna allah ji kansa ya fito da al'amura da yawa waɗanda suka sun taimakawa arewa amma kuma idan ka duba wato yanayin najeriya ya riga ya canja saboda yawan al'umma da sauransu kuma a da can idan gwamnati za ta iya rike kamfani to a yanzu yana da matukar wahala amma abin da zan baka kwarin gwiwa shine wannan lokacin idan allah ya da za a ga waɗansu abubuwa wanda za su kawo ci gaban arewa wanda gwamnonin arewa za su haɗu alal misali kamar gwamnonin shiyar mu ta northwest mun fara duba al'amura abin da ya dafi ilimi a wannan yanki namu za mu duba yadda za a dawo da masana'antu musamman ma wato kamfuna na saka textile har ma mun zauna kan maganar wato yadda za a dinga a farfado da magana ta shuka auduga domin auduga ita ce ma gindin wato waɗannan ma'aikatu. Ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomi ta yi suna wajen fuskantar zargin faɗa babu cikawa da ma zargin karkata akalar dukiyar ƙananan hukumomi ta ƙarƙashin inuwarta da sunan yi wa talaka aiki ko biya masa bukata. To amma Murtala Silan Garo, kwamishinan ƙananan hukumomin Kano kuma tsohon shugaban ƙungiyar a jihar Kano ya ce. Wuri ne da ake haɗuwa tattauna matsalar da ta shafi al'umma. kuma wuri ne wanda ake haɗuwa domin a tattauna matsaloli da kuma kawo sauyi wanda zai taimaka wa al'umma kuma wuri ne da an an haɗu ana ƙara wa juna wato sani ana kuma tunasar da juna hakkin da yake rataye a wuyanmu kuma wuri ne wanda yake tafiya da murya ɗaya ko a jiha ko a mataki na ƙasa la'akari da cewar ana shiga ayyuka na haɗin gwiwa tsakanin gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi in an tattauna irin wannan matsaloli akan tunkari mai girma shugaban ƙasa domin a sanar da shi cewar ga matsalolin da ƙananan hukumomi suke ciki kuma ga hanyoyin da muke ganin za a warware wannan matsaloli sai dai duk da haka akwai kalubalen da shugabannin ƙananan hukumomi ke fuskanta in ji honorable ibrahim ahmad karaye shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi ta najeriya reshen jihar kana kalubale dai a bayyana yake ko ina da shi a cikin tarayyar najeriya saboda aka abin da muke ta kokari yanzu a mu shine ya za mu haɓaka harkokin ɗin shiga a ƙananan mu wani kusan shine abin da muke kokari talaka su gane cewar abin da ake kokari na wannan tattara kuɗin shiga ba abu ne da ya zama na cutarwa ba domin ana gani a ƙasa don arewa jama'a aiki. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya to madalla a gaida mahmud ibrahim kwari To ƙwararru dai a fannin kimiyyar siyasa na cewa akwai matakan da za a bi domin irin waɗannan ƙungiyoyi su kasance masu ma'ana ga rayuwar talakan Najeriya. Wato ya zamanto ana tattauna matsaloli da suka shafi halin da talaka ke ciki. Ba wai ya zamanto ƙungiyoyin sun kasance tamkar kulob-kulob ko kuma wata jam'iyya mai zaman kanta ba. Ta haka ne kaɗai a cewar ƙwararrun ƙungiyoyin za su iya tasiri ga rayuwar ɗan Najeriya. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. An gudanar da gangami a kasashen Turai jiya Asabar na nuna takaicin matsalar 'yan gudun hijira da ke kara kamari. Dubin dubatan mutane ne suka yi da fifi a birnin London domin nuna adawa da matsayin gwamnati game da matsalar 'yan gudun hijiran. 'Yan fafutukar kare harkokin bil'adama da 'yan siyasa da kuma fitattun mawaka sun yi jerin gwano zuwa majalisa domin nuna goyon bayan 'yan gudun hijiran da jan hankali kan halin da 'yan gudun hijiran ke ciki waɗanda ke neman mafaka daga tashin hankali da ake a ƙasashensu musamman a gabas ta tsakiya. masu zanga zangan suna ɗauke da kwalaye da rubuce-rubuce da ke cewa a buɗe kan iyaka da kuma mai cewa 'yan gudun hijira suna shiga waje da jam'iyyar prime minister david cameron wanda suna faɗa a makon jiya wannan jam'iyya ta ce za ta karbi 'yan gudun hijira dubu ishirin kawai cikin shekaru biyar masu zuwa mazauna a birnin charles na ƙasar turkiya sun fara zirga-zirga suna ganin irin barnar da aka yi bayan da hukumomi suka ɗage dokar hana fita da aka kafa ta tsawon kwanaki tara yayin da ake gumuzu da mayakan kurdawa jama'a sun fara komawa rayuwar yau da kullum a birnin da aka katse da sauran kasashen duniya na tsawon fiye da mako guda yayin da jami'an tsaron ƙasar turkiya suke wato da wa aka haɗa mu da ƙungiyoyin matasa na mayakan ƙungiyar pkk da suka kwace birnin jiragen dakon kaya na sojoji biyu mallakar ƙasar rasha da ke ɗauke da ton tamanin na kayan agaji sun isa ƙasar syria da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shiri kuma lokacin da za ku ji shirin nagari na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan sashen Hausa na murya Amurka, nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.